चन्द्रवदने पादाब्ज सम्पूजिते faifan labarai da dumudumin su a safe yau ne a cikin wannan gari aka dinga tsintan mutane an musu aski wannan abin abin mamaki ne domin ya fara wa mutane kai ba wai iya mutum ɗaya aka yi ba mutane ne masu yawa shin zaka faɗa mana me ya faru da kai eh ni yau ga jabo ni daga sama kuma a duniya nan ni babu wanda na sani eh, mutumin arziki ne ni wannan abin abin mamaki ne domin duk wanda aka yi wa wannan aski za a tashi ne a gan shi ya haukace sai dai kuma ba a san wane ne yake aikata wannan abubuwan ba shine babban abin da ya ma hankalin jama'a kai sanaran, sinaran annaban ne ya ja mana kunne kamata ta jansina da manya-manya irin su randi wato bayana ta za in ji tsoro yana da waɗannan gabza gabza ba na ba an na kan gace alkuran na bakar bisa kuma na rinda da ya yi gogona ta sai na yi gwada-gwada da namansa annaba kafe ne ba zan ƙara cika baki ba Hi mata, excuse me, just give me one minute. Am na ce kun so na da rayin kuwa? gaskiya ne mutane da dama sun mutu wasu kuma sun raunana ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ barka da yalla shan ba koya da minista ba ne ɗansa ne je shawu yalla bai ya biyo babban titin tsakiyar kasuwa ya haddasa gagarumin haɗari wasu sun mutu wasu kuma sun jikata yana ina yanzu yana mota a zaune maza je ka bashi waya to yalla maza ka faɗa mu na ga maka ban san komai ba na ce maka kai maza ka faɗa mini na nan zama ka babu ruwana waya Uh, uh, uh. Calfate! Kai calfate! Maza ka tashi man! Mama! wai ne ne ina wai ba ke ina muke a shirya kai to kasan idan kai na yana cewa kasar ya ka nake kada ka zaton doron bindiga ka naji wannan bakon kuma fajar da dare zo wai da yau ka mai wannan sabarbadar kana gani kasan ya ji jiki haka hi ne daidai ban fa sani ba faɗa mun fa da gaske nake ban sani ba tunda ya ki faɗa mu mai aski mana kawai shikenan to ai kenan kai ya zo ka fara kai ka taimaka kanka ko ne magana na ka jaye ka na roke ku dan Allah ku daga yawa <laughs> ku daga eh! karshe eh! kaka garso da Allah aski ne to wannan da laifi ka man aski dan Allah karka ko ba ma banda aski ka ka mai aski da bai sabarbada ba shike da ba ka <laughs> aski ba amma ba da kona ma kafa da Allah ruwa ne ba zafi ba ma aski ba ga yinan ya soya ma kafa kai kai kai yala bai yala bai ne yake faruwa kai na babu ruwana babu ruwana wallahi ku daga yala bai kuma zaba shikenan shikenan yawa kai sa da sheke ka zanyi na kyale ka ne kawai tashi an gama aikin ka gane sai ka san abin da zaka yi yanzu wai ka san me nasa a cikin ka kuwa eh! annabar annabar babu ruwana su ne suka so kyamara manyan hiri ya yi fara kaptawa tashi mana magana maza a kapta ya na ganshi haka mu ma kama kawai mun ganshi labar kai kai ne kuma kake haka kai kai kai ne ne ta ne wai yana ga yana ga kuma annabar annabar babu ruwana babu ruwana annabar ni ma kaina na san abin da nake aikatawa kuskure ne na ci zarafin yan mata ba iyaka fashi da makaman da ne ba san ya kara da riba kwace da mushe kuwa ba magana hatsarin ma da ya fara titin babbar kasuwa ba rashin sani bane shirya shi kai me za ka ce wa jama'a da kake jagoranta yalla bai bana da abin da zan iya cewa tukunna har sai jami'ai sun gama bisa wannan abin da yake faruwa a cikin wannan gari mun gayyato muku manya-manyan mutane domin jin abin da suka faɗa akan wannan abin da yake faruwa yalla bai mun ji ka ce wanda yake abin nan na musamman haka ne ko ma waye ke aikata wannan a duk inda yake na musamman to amma kuma yin labai na musamman ka ji kuma abin da mutane suke cewa a kansa annabin eh, shi ne ya cece mu ya cece rayuwar mu sanadiyar zuwan annabin zabe ma an yi shi lafiya mu ma muna goyon baya gida annabin ya labai ASP me zaka iya cewa ni ai bana da wani abu da zan ce akan wannan al'amari shi nan ba wai mutum ne mai sauki ba abin da hukumar mu ta gaza yanzu shine abin da yake kamar yadda mutane suke faɗa annaban ya kasance jarumi Kina hakan da taimakon al'umma ne ko kuma me? Eh labai. Lokacin da muka je a somu muka gansa gaba daya. Wannan kuma ya zare banda sabato ba baban ne yake. Wannan ma da ku gani sabuwar tattaunawa ce muka hada muku da babban daraktan fim da kuma tsohuwar mai kimiyya ta wannan kasa. Ni dai wannan abin da yake ina da jaha a ciki. Madam me zaki iya cewa game da wannan abubuwa da suke faruwa? Akalla shekaru 150 da suka wuce an taba yin jarumi irin shi. lokacin ina budurwa. A takaice ne kin lissafa mana shekarun ki. Wannan kuma su ma yana da ja a kansu. Da kin kai wannan shekarun ai ba za kasance a raye ba. Wai ma kuwa an haife ki lokacin da aka yi Titanic. Titanic ina. Yalabe yalabe magana muke yi. Tabbas shi din jarumi ne kuma mai ceton al'umma. To amma kuma wasu suna korafi akan bayyanarsa. Al'umma to sai me? ai da ma duk wanda zai hmm. gyara sai an ga laifin shi a cikin duniyar nan to to amma shi me sa zai bayyana kansa a ganshi ba ba bukatar haka za mu iya kiran wani abu kai tsaye da sabon abu wanda babu wani ahali da aka taba samu daga gare su babu wanda ya san ko da garin su ma ya ka dauki annaban kuma da ya kike kallon sa tamkar jarumi jarumi kirishina me gashin baki zobuna maciji da tambarin zaki sannan da bindiga a bayansa kirishna ba fa nan fim bane ke ma dai na zaton sa haka dan bai kai ba kuma ina da yakinin ko hoton sa kawo ba zai ta mauce da nake zaton sa ba dan haka ki daina kona hi bai ku dai wannan tattaunawa ta musamman ce muka kawo muku domin ci gaban labarin ku jira bayyana sa sai an for kind. ಕನ್ನಡದ ಕೂಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಗೂನು ಬಾಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಚಂದ ಮಾವು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಟಿನಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಚಾಲಿ ಚಾಪಿನ್ ಹ್ಯಾಟಿನಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸುಣ್ಣ ಮೀಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋ ಅಣ್ಣ ನಂಗಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ ಊರೇ ಹೋರಾಡಲಿ ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು ಜೀವ ಮನಸ್ಸು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಳ್ಳಿ ದೆಬ್ಬ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಗೂನು ಬಾಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಕೂಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಚಂದ ಬಾಬು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಕಣ್ಣು ತಂಪು ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೃದಯದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡವನೇ ಹರವೇ ಸೊಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಲು ಬಲ್ಪು ಅಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಬಾಪು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾರದೇ ಇದ್ರು ಬಾ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು ಕುದುರೆ ಮರೆತು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಏರಿ ಬಂದ ಬಹದೂರ್ ಗಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪಿನಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ದಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಕಾಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಟೂನು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ನಾವು ನೀವು ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ba sai na zan tayi ಪತಿ Пати, пати, пати, пати, дилема, джага, джага, джага, джага, o raka he da barare rawa kai kai da kata da kata wannan fa ba ne wanda ya laifin ba wannan wannan mugun ne da ya ce dole sai ya ganka kafin ya da abin da ake faɗa a gari kyale mai na zo na hukunta shi tilbarawar he he ura mata kara zindagi la ce o zindagi a rana to kafta mama <laughs> Wata! Wato kai saboda baka da kunya abin da muke aikata kake ja da yi har kana cika kori ko to za ka gane kuranka. nan mana ina ne kake fito kuma da ba ka samu ba tsafta da sama ba wallahi ba mu da wasa ba sai da marmara ka kai ma a jama'a. wuce wuce ka je ka kasan fari wuce mana je ka wallahi ka je ka gani gana gata nana nana gata gana gata mingine mu ne wanda yake aikata laifin sauran kayan fa hawaye shi yake rama mana mu je mu duk wanda ya masa taurin kai a lokacin yake sa bindiga yake sa shi kuma bala me yake muku bala waye ma Me wani ka baka jadda kure Ai ba ga komi ba ma, yanzu za a fara hukunta ka. Barkan ka da safiya ya kai. Ina jin Akwai wani bako zai zo. Wane ne shi? Ɗaya daga cikin masu aikata gulle fuka ne, ban kama shi ba sai yanzu, shi sa na tuno nan ba. Ha ba ka duba za ka gan shi. Yo to ai kenan bari na duba da yadda ake ciki zan kira ka. Taimako. Ana. Ana. Wana. Ana. Wayo. Ana. Ana. Ana ba zai zo wajen nan. kai ma irin abin da aka masa haka za mu ka tura ka majami'a kai ta bara. waya <laughs> na laga gabarce ne alkuna ban san haka ke bada ba zan aikata ma daina mun hankali za ka eh? gamanya daya kai ba irin hukuncin sauran zanyi yi maka ba eh? san baɗe baɗe da su kulkulam zama ka gane maza ka ɗauko min bindiga ta. Bindiga kuma yana mai. Me zai da ita to? Wannan ba mai gida ba wanda za mu saka bane ba saboda da ka gansa ka ga abin tausayi. Eh, tausayi. to shege kamar shege mai kenan kamar ta da komai mai gidan kana mana takaitaccen tarihin rayuwar da kai a baya kaɗan kai to kan kana son kai mai hukunta ka ne ya daga maka bindiga kai ta baya kuri ya da halaka daga yake ne to amma afuwa na gode mai gida wani bin kake kallon kaje sinima eh to gaskiya na ba kallon tamin da talgo saboda san ba burge ni sosai ka san kuma ni da tsohon producer ne ah. yanzu kuma da na to wato ka ne zaka kake son ka ji labari akan mallo kuma ka rubuta fim ko eh. kai hiru eh. da Allah mutan gari zaka barke da kan ko kuma anna ko kuma ne nake babban aminin sa ga yaman banza ya kamata ka dan banna ma ko da nan ce in gwada maka kala yadda abin zai kasance okay to maza fara ina saurara ranka maza a takaice dai eh. za a ga anna hmm. da higa ta kamala hmm? daga nan kuma zai fara magana cikin da tausan murya hmm. idan ya yaka hankalin jama'a gaba ɗaya zai karkato gurinsa sai ya fara gabatar da kansa irin ta ga jarumtar nan ayo da zaran ya gama eh. jama'a kowa zai fahimce sa ke yau ka ne da gaske za a san shi haba to ya kaji labarin oga sunan ka zai ninku jama'a su kuma tsoron ka wanya idan yi ka ka kansa ni kuma ba kai irin karakta gofin da za ka yi ka sabar mu da gilahi ka ante kallon ka wa jama'a hmm. sannan ka ce I am boy from India, original Salam Buruti. Tana za ka ji ya dauyi, waya! Ka sai da irka maka alburushi ba, boy ba kowa sai ka ciki. <laughs> Alguna ba ka da ne ba, ka fahimce ni ba ne, zan maka kwaro ba. Ke yaro ban kaza. Yanzu ina ne za mu je uga. Wani gurin za mu je mu zauna mana. Amma dai naka bani tarihin naka ko? Tarihin rayuwa ta kake bukata? Zan yi baka wani abin a ciki. ko me na faɗa ma ya zama dole ka rubuta wato kuna nan ne kun banna cike ya zazzara ido nake me yasa kuma zaka tashi oga ko na baka ba za ka fahimta ba amma kuma ko kaga idan ka ga ai zan fahimta ba za faɗa ba to so nake ya dauki duk abin da zan faɗa sannan a watsa shi a duniya kamar yadda ka watsa labarai na me kake cewa ne oga ga nan na gani ya zai tamkar shirin fim haka nake so na tsara muna da madauka maje sauti ne ba ma da maje sautin ma sai a ne a nemo ta ah. sannan a dauko babba a dauka oh. a samu mana babban darakta <laughs> sannan kuma a samu babban producer <laughs> dai ba ga mai sauran abubuwan masu muhimmanci ba kamanta kaje komi gefe kaga ya kamata a samu jibiga jibigan jifa jifa irin na ministoci da su labarin mu zai yawa sana samu mun kayan da jarumi zai sa saboda jarumi nake son zama a ƙasar India to na kake magana zama jarumi a ina ne zan je ne mora na zo to da da nan ga wata da suka faɗa muku kake cewa bagajin tarihin wani ƙwararren mai bada umarni ba wani nan ba ɗaya ne a India a Tamil ko idan ya bi mu sarki ne to irin wannan abin zaka yi wa mai gida na annaban ko ba ka bane ba dan uwa ai abun wahala ce <laughs> ka tabbata ka ce kai da eh, ai ya zama eh, dole ai ta zo mu rubuta madaukin sauti za a fara kira eh. na da ko mai bada umarnin ɗauka sauti ma ban gane ba ba ce da darakta bane komai sai kai yawo to kamar fara nemo wani sai yanzu <laughs> yawa ta yaya kenan zan iya ɗaukan wannan nauyi wannan fa ne da sam sama zan yi ba saboda haka ni zan je in same shi in sanar da shi komi maza je ka da daban ka ya mari oga kana ji ka saurare ni a ata abu mara yiwa dauki mai yiwa oga dan Allah kowa ta kaita ne kaman tarihin rayuwarka ta yaya zan iya fuskanta haka oga kuma hana rike a ta kaɗan yi min da ya kwasa wannan guri da kake gani makarantar koya faɗa ta kenan wannan shine sundurafa tsohon mafarauci mu sai da maganin gargajiya wannan kuma matarsa mai sai da gasasshen nama sai dai ciya ce Ga ta ta son gyara cin aikinta wannan fa bai kasu ba don ba za ka ci ba ka tafi mana duk da kasancewa gurin cin abincin nasa ne yadda ka san wani maƙiyin sa suke ɗauka su bashi abincin ga su ko da yaushe da rigima yadda ka san wasu kaji ni kuma ina gefe ina yi zautar sai duk da kasancewa ta haka ni ma dan aiki ne a gurinsa a ƙarƙashin sa nake ba iya ni kaɗai nake masa aiki ba muna da dama wanda muke masa makaranta ta kenan wato makarantar taskale shi kuma wannan da kuke gani a yanzu wani tsohon kwarkwar ne a garinmu duk da kasancewar shi abokina sai dai ya ci kai daga nan labarin yake farawa wannan 'yar jarida mira kenan mai ɗaukar labari. lokacin farko da ta fara an garinmu ni ta fara ɗauka cikin kemarta. sai dai abin ban haushin da wata banzar tsiya ta dauke ni sai kace dan shara a karo na biyu ma sai na kau kallo inda nake ma bata yi ba a tunani na za ta kuma kallo na sai na gaba ɗaya ma ba ta ni take ba ta abin da take yi ne kawai rana ɗaya ban ganta ba na hau mota ina dubawa akwai yaushe tunani na abubuwa guda biyu ne mahaifiyata sannan kuma da mira kai yaro anam dan a so wani abun ba wannan yawa gashi yawa da mika mata murmushinta ya kuma jefa cikin takwalkwalin soyayya. Kwamata, kwamata! kai mu je mu je mu je mu je yawa yawa yawa ku dakata al'amura suna tafiya lafiya sai kwatsam rigimar siyasa ta afku cikin wannan gari namu na ga kona motar simira ai kuwa ina zuwa sai na ganta kwance a gadon asibiti gaba ɗaya hankali na sai ya tashi a duka tunani na da ita abin ya afka na rikice kuma na rude likita likita ka taimaka kada ta mutu likita likita ka ce ta rayuwa ta likita kawai da san ta mutu likita wa ga maka dura mata ake ita ce take bada kyautar jininta samora ya daidai da wanda muke so yalla bai jini kuma ka ba zai yi daidai ba na yankin da muke so to yalla bai ni me zana dauki na ba ni ma dauki na araba mutane ko ba ka ba dauka kawai ka yi hakuri anan dai babu mai bukata irin jininka yalla bai duba gari ba duba tun da ka ce haka ka kwanta kan garancin a gwada ka shikenan to yalla bai ke da Allah ki mu zai ki zo ki fara bakin ji yau dan an gama za ki iya tashi na gode kai dan daga ta mutu da. ina zuwa ba ta abinci ba ina ci ba ban ci abinci ba to bari mu fara wani kaman eh, eh, da Allah da ka ce ba eh. gashi dai ina son ta amma na kasa faɗa mata ga baki ɗaya tunani na ya dagule tunanin mira ne kaɗai yake fita. Hmm? ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ ಲವ್ವು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ ಹೂವ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ ಟಾಡಾನ್ ಟಾನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಗಬೇಡಿ ತುಟ್ಟಿ ನೋಯ್ತದೆ ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಯಾಕಲೆ ಯಾಕಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತಲೆ ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ ಲವ್ವು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ ಹೂವ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ ಟಾಳಾಂಟಾಂಟಾಣ ಗಾಡಿಗೆ ನಾ ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿತೀನಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಗಂಟೆಗೊಂದ್ಸಲ ತಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಡಾಯ್ ಅವಳು ಕಂಡರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಡಲ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಖಾಲಿ ರೋಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀನಿ ಟಾಡಾಯ್ ಯಾ ಮಾಡಿಯ ಮಾರೇ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಚಿಟ್ಟೆನ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಯ್ತದೆ ಇವಳೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಕರೆ ಫ್ರೀ ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಜ್ ಮಹಲು ಕಟಲೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಎತ್ತಲೆ ಎತ್ತಲೆ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ವು ಆಯ್ತದೆ ಲವ್ವು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ ಹೂವು ಕೊಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ ಟಾಣ ಟಾಣ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೋದರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯೊಳಗಡೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಟಾಡಾಣ್ ಟಾಣ್ ನಗು ಬರ್ತದೆ ಅಳು ಬರ್ತದೆ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದರೂ ಕನಸು ಬೀಳ್ತದೆ ಕುಣಿಯದಿದ್ದರೂ ಕಾಲು ನೋಯ್ತದೆ ಟಾಡಾಣ್ ಟಾಣ್ ಟಾಡಾಣ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋದರೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ನಂಗೆ ಬೈತಳೆ ಬೈತಳೆ ಎತ್ತಲೆ ಎತ್ತಲೆ ತುಂಬ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲವ್ ಆಯ್ತದೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋವು ಆಯ್ತದೆ ಹೂವು ಕೊಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದೆ ಟಾಣ ಟಾಣ್ ಟಾಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಗಬೇಡಿ ತುಟಿ ನೋಯ್ತದೆ ಟಾಣಾಣ್ ಟಾಣ್ ಟಾಣಾಣ್ ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಯಾಕಲೆ ಯಾಕಲೆ ಎತ್ತಲೆ ಎತ್ತಲೆ kai da Allah ba ka dauko kowa kawo ba wannan amma oke oke mira To, to mana. Wayo gabata. Wallahi na gaji. Me ka ce? Ni daga nan nan da. To saboda menene ba za a ba? Saboda na sun sassage mana. Yawa kaka mun zo. Yawa. Ya abin bauta kai wannan yaro albarka. albarkaci rayuwarsa kama yadda ya taimaka min shi ma ka taimake shi kai ki damu da ni ki a ki kin ji yau wai maza iya abun bauta iya wai yaran kirki maza yi addu'a Hello. Yawa, ina sauraron ki. Labari nake so akan gudun bautan nan, zaka iya bani? tabbas ko zan iya baki komai akan nan gurin guri ne wanda ya dade kuma yana da tarihi a baya shiga kowa yana zuwa gurin ba yiro da Allah ya ji gaki da surutu ba idan Allah rufe mana baki alright ah, <laughs> madalla sunana mira ne kuma miran wai kawai irin shashasha ne da Allah kai me ruwanka da ni ne wai wannan din ka amma wannan ko da ka taki duk wani bayani da yake so a cikin garin nan ne ko a cikin wajen garin nan babu abin da bazan baki kin gane wannan magana da kake yi sam sam bai kamata ka dinga yin ta ba ka kira sunana da girmamawa ka ce babu ah, <laughs> yau ko <laughs> ah, ina ayatin daga nan kika zo cikin garin nan zuwa yanzu komai na rubuta na ajiye shi eh? saboda ni din marubuci ne lalle ma dan malam wai me kafi ne kyakkyawan fuska ko kyakkyawan higa ka fada idan kafi ne kai sinu da Allah da wasa nake maka fa ko dai idan na gudan laidi na yasa yasa gaskiya ne yafi ne wasu da ka kaji ba eh. ce yafi ka ba eh, yi shiru mana wai zai bani bayani <laughs> ni mana ni da ke fa mun zama ɗaya sunan ki ma da kaiwa mira ta kuma yan mata sun fi fadawa wa soyayyan mu ba irin waɗannan ba ko da ma mutum zai ce yafi ni bai wuce ce yana da katon timbi ba ke ma kuma kin sani ah, kawai kawai dai na zai hira musamman ne manyan tsofaffi suna san suna sa masa albarka <laughs> kai ka san inda ake yin black magic <laughs> ke ma ne ke faɗa me ya dan baki da fari da ni da kuwa joni ce <laughs> kai je kama ka tawo um, na ji zan je amma ka sani ko ma me za ka yi na sai ya fi ka kyau eh, zan tafi ne ba dan kai ba saboda bebin nan ta kira ni nan na menene ai mu je zan miki bayanin komi wannan din abokin ka ne ko eh haka ne madam wai ko da yaushe ana zuwa a danan gurin tabbas ni ma ko da yaushe ina zuwa kalli can gurin wancan ginin da kike gani mm. mu ma gaba ki ta suwa muka yi muka ganshi gurin bauta ne wanda babu wanda yake shiga mm, kinin dai gurin gurin addu'a ne babba eh? ka taba zuwa wani garin ne a'a ah, wani aiki kake yi eh, <laughs> a'a kawai dai muna dan aikin da ba za a rasa ba a cikin garin nan sannan ina da wata makaranta makaranta kuma eh to makarantar kwai ta skala ce oh ce kullum kana nan me kake zuwa yi kai eh, haka ne kullum ina zuwa nan gurin saboda wanda ba su iya ba sai in taimaka ngau da su na mai da hakan tamkar wani aiki da na warewa kaina lokaci nake yin sa sai da duk wata albarka da za su nema ni ma suna nema min ita abu ɗaya kawai nake tunawa sanda mahaifiyata ta zo hawa babu wanda zai iya taimaka mata tawo ta zo da shirin nema mana albarka da kuma ta yi wa addu'a wa gaba ɗaya danginmu amma hakan ya gagara shine dalilin da ya sa nake taimakawa mata a nan gurin amma ba wani abun bane ba kada ki ɗauke shi a matsayin ko na faɗa miki ne idan ki ɗauka kin ji yawa to dan kafta min bari ga wannan ma ki kafta ya gode da abin da ka <laughs> ni kina ji <laughs> a ba matsala wani ai eh, kin gaba fa amma Hamid ne bran daga waya to shikenan yawa eh yalla bai gamne zamu to gamne dibiya zo mu tafi ah, yanzu zamu tafi inda muka sauka amma gobe za mu ƙara dawowa. Sai dai ban sani ba ku kana da aiki da ku raka min ɗau bayanai. To ai mu babu abin da muke yi, disan da kika shirya kawai ki neme mu kin ji? An kira ku ne za ku je ku sayar ku karɓi kuɗi ko? A'a a'a mu din ba yan jarida bane. Muna aikin talla ne shine muke haɗa abubuwan da zamu tallafa. A ah, ah, ku dai akwai wata matsala ne. Oh, <laughs> ina bukatar hakan ni ma. Ku sanar sau manyan jarumai ba yangu yangu ba. Ba fa zan ba ku matsala ba. Sai an ji ba. <laughs> waɗannan yan mata sun yi musamman ma dogocin iya ku sai mu zauna mu dan huta ba fate <laughs> ya kai ni ban faɗa ma gaskiya san yarinya can nake eh? kuma me yasa kake shiga rayuwa oh ni ma ban sani ba wai kai tunanin ka in ba na ma budurwa ba ko za ta kula ka ne Allah ka nutsu ka ga malam ka fade na da kanka da ni ba jin mu dai ba abin da suka faɗa iri ɗaya ne da wanda Shakespeare na ji ya faɗa eh? ka ga yanzu wani shiri za su kuma suna neman bindiga a cikin shirin Eh. mu ce gurin mai gida mana ko zai bamu aro ha ba muna masa ma aiki ya dole ya bamu ko baka ba mu eh. je rabato watakila ya bamu kawai ku dakata ku dakata ba fa zan ba ku bandakan nan ba jama'ar wannan abin da Allah Yalla bai. Ko fara bana ni dan maman taba bayarwa ma. Da yalla ka zama dan kauye mana ke mana cewa ba dauko hoto Allah ka daga daga. Hasa ka zaya a duniya ka zama celebrity. Ka tsaya mana. Wai ka irin mutum. Yalla bai ki tsaka ka. Yalla bai ki karfin mutum ko. Na ce muku fita. Kada ki damkin ji bara je same shi ku zo mu je. za su mai da ni hamagon. To to to maza kun da ke mara ki. Wannan tsohon da yake gani ka kai giran fa ne. Tsohon soja ne. Hotunan sa ne da yana saurayi. Yalla bai zaka iya tunawa a rayuwarka ta baya. Inda zan iya tunawa. Shekaru da dama ina harka farauta. Iran kusan sun taba a waje na. Da ba ina faɗa miki. Kin gani ko? Ah, ah kana ji ba, zan tsaya inda babu matsala. Yawa. Yalla bai muna dauka ne zama suka ka a duniya. Ah. Kana yi murmushi mana yalla bai. Ga yadda yake ba da tsaro kamar jarumin nan gobe rinda? a kafta to. A cikin daji ah. giwaye nawa ka taba kamawa? Wai wannan dauka ta take? Dauka muke yi mana sai ka dan goggoge fuskar ka mana. tsohon jarumi na cikin ƙauyen nan madam dan ya kama giwaye da zakuna da zamusoshi sun fi talatin amma yanzu gaba ki ta ƙara mai matar shi ma su barbaɗa shi take shi sa kullun yake zauna a cikin gida madam Yanzu dai so kake ka ce mana kai rago ne? Kai, da kai za a dawo mun kanta tawaye ka. Ina ba kanta tawaye bane ba, <laughs> dare wanda ya bayar. Yawa ya shirya kafta. Ah, yalla bai ka tsaya ka dan saurare mu. So muke ka shiga daji da mu ka yi farauta a gaban mu. Ni ba san ma zan yi abin da so ba. Nan gidana ne sai a wanda na ga dama yi. Ai kamar yadda na faɗa muku, shi din jarumi ne sosai. Kokon dan me kike yi a kansa? Wannan da kike gani da hannu sai ya tarwatsa miki kwakwa. Abin hauhi wai sadauki kamar wannan ko yake doro. Yalla bai muna sauraron ka. Bare dai dauka da kike ba ko. ke na ki ji. Kin san tambayar da nake so ki yi masa? kafin mutuwar shankar baya da ko dan akurke ina ne ya samu kuɗin gina wannan makekin gidan kai tabbata ba zan faɗa ba idan baka wasa ba sai ranka ya ɓaci tambayi me yake yi da wannan abubuwan yana yaudarar mutane ne da yi babban suwami ne ya taya musu kuɗaɗe yana ba su wani magunguna. An ce kai ba kuwa bane <laughs> amma me yasa kace da ba mutane magani? ya yake muku fa babban malami ne ne amma tun da ya faɗa ga kaina ma baban da zan muku maza ku yabce ku ba min gidana. bubu mu dauka ba. Kada ki damu madan dan ya ganku ne man kuka da ba zai ba. Ha ba kai ki damu da wannan. Zan ga ku ne wuce ku ce Mun gida waje mun wani abin ciki. Wai dama haka yake da fushi? A'a, ai duk wannan kurarin da kika ga yana yi saboda mamadan ya ga masa wani abu bane. Kuma ya gama tare da ku, amma da zarar ku tafi hira kansa ma zai kira me ba mu. Duk ma ba wannan ba kin san me zamu yanzu zuwa zamu kira san kamera. Mu dan fara kafta fim din soyayya. Ai nan gurin ba ga wani guri da zai yi fim ba. Akwai guraren da yake da faranni a nan baya mu je can a dauka. ki wani biye wai kai gabata masa soyayya taka zaka fara banda banka idan mu fara yanzu ba to sai yaushe wannan shashanci ne da Allah bana san haka mu je kaji mu je amma dai ko dan gaba ka daina mun haka ban so in kun gama ka saman a gidan dambe yar wani na tori kimar nan mu je kiran dauke eh, na gidan trainer can kudi za mu je in gani ne madan wayannan yan kungiya ta nan gaba daya a gaba ki dan yankin nan babu yan ciskala irin su shine nasara a gasar ta gabata Nadarajan Sureshan Patap wanda ba ya iya magare shi. aha to ai da yawa. Yawa na gode mu. Me yake yanan ne? Ya na ganki da madaukar hoto ah, lafiya? Ah, ba wani abu bane ba kawai dai sun zo. Yawa wannan gwai kuke gani shine shugaban yan damban garin nan gaba daya. Oh. Yawa ku dauke shi. Madan tun da nuna miki jaruman sa mu ma ya kamata mu nuna miki namu. Barka dai mai gida. Kai Fadija maza da jaruman ka. Ku ƙara dagewa kawai. an gwana karbi me zan da shi ka karba mana maza karba ka fasa mu je basa basa basa basa bara mu gani yawa kage ga dage kai dan ba jarumi ba ne ka daina cika baki kai kai ka fa shiga hankalinka ka gane wannan ba wasa ne ba wani abu ba me za ka yi kana jin zaka rike ni ne tambaya da kake mai zanya mai zanya ko ba za ka ga abin da zanya iya to zan mazge ka fa yawa yawa mu je mu je mu je mu je mu je kai wasan ne na matukar daɗi ku je ku je kai wannan mazga ta yi戻して消そう Kai ya kaga wannan mazgarar. Gaskiya ka iya su birbida Ha ba madan ɓata rayi ne shi yasa kawai na ɗan mazge su ba wani abu ba. <laughs> Kalli kaga hotunan ka sun yi matuƙar kyau. Yadda ka san a fim. Gaskiya ya kyau sosai. Hmm, da za ka zama jarumi da ka shahara da wuri. Gaskiya ne. Ah wannan Dan mai iya hotuna muka dauka da a ce bidiyo muka yi na tabbata da cewa sai ya zagaye duniya sai an yi tunanin wani jarumin ne Haba, madam ba yi kala da jarumi ba ta za sani Haba, ai mutum ba sai yayi kala da jarumi ake sa shi ba kai din nan daban ne abin da ya kamata a ce mun yi ma kenan mu dauki hoton ka rike da bindiga a hannun kwarai kuwa bindiga hmm. sai ka ce wani dan fashi kuma bindiga ba Wanne za ka aro mana? To ni ma dai ban sani. Yawa kaftan. Eh, kai da Allah ba kallon fim ne ba kai da kirke bindiga ba. Na ji to yi kenan. Oh, oh kaga ba wannan ba. Cire. Mai zaka cire wanne na ce ma. Karɓi wannan kasa. Kai, kin ga inda gaba ɗaya garin ya canza mun? Ya yi kyau. Yawa wanne ne zai fi kyau a ciki? Wannan? Ah, ina tunanin kamar wannan zai fi. Kin gabani wannan ɗin kawai. Karɓi, karɓi kasa. madam agogo na ma mai tsada ne ko me zaki na gani ne na baki yawa ka rike ta sosai fa dishu ya yi fita a ah, ba haka zaka rike ta ba yawa dan juya ka bada style kalli can gurin yawa ka dan yi dariya dibiya dan fitoto ka shirya Yawa wannan salon yayi madam? yau yayi. Kai wallahi kwana hannu yake kuma take zan. Mama mama mama ma wayo eh. ke ke ke wayo bayana wayo wayo mu zo na te kai shi da da da mun daga ta fada. ke kai mun daga su mun daga shi shike To sai me dalla ka gode wa Allah da ba kai ne ka fada ba ka da mu da wata bindiga bindiga. wayo wallahi yau mun shiga uku ke Shikenan bindiga nan ta fada cikin nan gurin. Idan muka je bayan baya guri ba mu ga mai abin da ya faru. Ke budurwata To yanzu ya zai. Kuma da kayan nan kuma mu tayi daga aikin. An karasa daga baya. kamata mu mu dudduba ta. Kai ba fa ganin da zamu ba ka zo mun je mun baya ya kenan. Kai ga to ni dai alquran akan bindiga ba zan zo na heke kaina ba kai ka fada ko kuma ka zagaya. Me yan mun kuɗe na ga kama ne. me gida ka ya kuri matsala ka samu na ran zai bannan hakura ba sai kun biya ni ba inda za ku je me kika fito kina idan laki goma ciki kai ga sauraron nika ji magana da dan wani ga ba kai ina ba je ba sai da ba Na ni da kai din yawa akwai abin da nake son faɗa maka ne a hankali hankali zama biya kuɗin bindigar ka na nan zai ba zan bari ku ba wajen kuma ku biya ni kai kai kai wuya wani wace iri masifa ta haka ba da Allah wai kuma za ku dinga zama lafiya ba da Allah ku zo ku fice fice da Allah can wa ta gaji ana fara wajen wani da wani ki ne ta ce ba zan rubuta shi ba ba mace na bane ba na heke ki ɗan ruban za kuwa waya waya gabaki ɗaya sun ma ba amfanin tura ku da ne ku je ku yi wani abin na yi muku magana kuma kuna zazzare mun ido in yi hakuri to idan baka hakuri ba me za ka yi za ka sabarbade su ne a yi labai idan ba mu tsaya mun dauki abu masu kyau ba to ta ya za a dinga ba mu talla mutane suna buƙatar abin da zai kawata su sannan ya burge su Dagata! Dagata na ce ni da nake son bankuna da kamfanonuwa su dinga zuwa suna mu talla da irin wannan abin naku ta za su mu? Ya labai. ka kwance da hankalinka mana idan har talla ne sai ka gaji da shi domin yanzu abin da muke yi ba iya na manyan mutane ba har na ƙanana ma Kawai su nake a bani dama magance matsala ta. Za mu iya gwada wannan matsalar take amma kina da tabbacin ba za a samu matsala ba ko? Suwami me kake da wannan? cunkar cunkar cumare eh, eh, daga dama nan wani aljanu na da masu karfi cumare cumare daga ta yadda kike juya juya zagaya zagaya mana je ka sabarbar aljanun jikinta kara ka masu kara kara ka musu heke su ka heke su ka eh. fita na ce ba za mu fita ba Juwaide, Juwaide, jan jan Juwaide, Juwaide, mata farkata farkata farkata, wuta wuta wuta wuta wuta wuta, fita fita kona kona kona kona ta. Za ku fita ko ba za ku fita ba, zan ku kona ku yanzu nan tunda ba za ku fita ba, ta yi ta yi ta yi wuta, wurwuta wurwuta wurwuta ta wurwuta ta wurwuta ta, kona kona kona kona ta, kona burbura ta. donan ku yanzu nan ku fita hirin marahi marata ta ta mata ta warta sokotin sokota ta kota ta gaskiya ne suwami ai maza cire aljanin nan fa domin na fara gajiya kuma tana kwacewa dukan tsiya ta mana gaba ki eh. ku saurare ni ba komai ne ya sa muka tara ku ba nan wajen sai domin mu gabatar muku da mahimmancin kwakwa da amfaninta dukkaninku kun san ne wannan kwakwa ce idan aka bara kwakwa ba ruwa ne ya kamata ya fito ba to to to to bari ku ga kamar yadda ba ku san me yasa kwakwan nan take juya a bushe ba haka ba za ku taba sanin mahimmancin maganin mu ba har sai mun yi muku bayani ko wannan ku ya san wannan jan lemon tsami ne mai gyara fata da kona kurajen jiki wannan shine mahimmancin sa da amfanin sa to shi mun yi amfani da shi wajen sarrafa muku maganin nan namu wannan kuma ruwan sodium ne da idan ya daga ma a jiki kona ka zai yi to shi ma da zaka da ya kuma ka ce su tafi to da Allah na ce su tafi dan ko ko ku daga ta ba ga bayani ba ba kana je kai magana ka cikin sigar jarumta maza ka da mu je gaskiya wannan magani zai bada tita yawa a fara dauka yawa mai shirya wannan maganin gyaran fata na musamman kenan a ko ina da shi yake amfani kafan nan take ta yi kyau sosai ni ma eh, da na sha ba na eh. yau ga waɗannan kudaden eh to to ko kiki dakta dakta yawa maza da mata ku dinga amfani da wannan mai domin yana da matukar kyau sosai kun gashi man gyaran fata kenan na musamman ku ne ma ku siya da kyau Remindo Wai kuma kana ganin tallan nan da suka bamu abin yana da inganci sosai. Inda ba shi da amfani za mu yi ne. A irin wannan sana'a ana samun kuɗi sosai. Amma abin da kake min ya fara ah, sata. Wannan biya karin karsayi a zuciya. Yau jina nake tamkar ranar aure na. Ya ka gani? kaga ya tsaya sai wani kallo da yake <laughs> gaskiya tallan yau yayi matukar yi sosai me ki dano ne ba su da Allah mutumin da aka ce bazar da emotion amma gaba ɗaya tsaya wani gwangwaran dandashi kamar kai kenan kada na ƙara jikin ya besa kai dala kai ma ban nan ba za ba an fasa abin da Allah je ka gidan naku da matsala sosai fa to ya zai mi tulu sai dai mi haƙuri. Mm. kai rabi rabi ka jira wani ina zuwa gani nan bari an zo mu ci abincin tare ni fa na rasa hankali na a lokacin domin jina ne a duniya nake ko kuma dai na mutu riƙe hannunta da nai sai kuma gashin kanta na ja oh, ತ್ಯಾಗದ ಹೃದಯನ ಹೂವಿನಂಗಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹುಡುಕುವ ಕ್ಯಾಮೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನನ್ನನ್ನು ಇವಳು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಒಳ್ಳೆನಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯಾಮೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಓಡಿ ಹೋಗೋ ಹೃದಯಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೇಕು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಣ್ಣು ಬೇಕಿತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತ ಆಗದ ಹೃದಯನ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹುಡುಕುವ ಕ್ರಮ ಬೇಕಿತ್ತ ತಕ್ಕೊಂಡು ನೂರು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾನು ಲೂಸ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆಯೂ ಸಾಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪೈಸ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದು ತಣ್ಣೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ನೋಡ್ಲಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಾ ಯಾರ ಹೇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂಟಿ ಪಿಟೀಲು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಥ ಸಂಗೀತ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಬೀಳೋ ಕನಸಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕಿತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತ ಓಡಿ ಆಗದ ಹೃದಯನ ಹೂವಿನಂಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹುಡುಕುವ ಕ್ಯಾಮೆ ಬೇಕಿತ್ತ Give me some love, baby, maybe you can solve it I know you've seen such a beautiful you own Lego, tell me the time, baby, woke up in the morning Yeah, you better go a little level me So waiting, waiting, waiting Yeah Baby, come on ಗಂಡು ನವಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರಾನೆ ಕುಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಕುಣಿಯೋ ಕೆಲ್ಸ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವೈನ್ ಶಾಪಿನ ಮುಂದೇನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ ನೈಟು ಪೊಲೀಸು ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಖಾಲಿ ಏಕಾಂತ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿ ವೇದಾಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಳು ಕುಂತು ಹೋದಂತ ದಂಶ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವ ಬೇಕಿತ್ತ me gida yanzu a akalla ba kasar ba na rubuta madoka goma. Kai to madoka goma wani kokari ke ba ya duba ya gani. Amma kuma fa oga, wannan labarin da ka bani a yanzu, na taba kallon wani fim kama da hi. a shekarar 2012 a watan Disamba 26 a sinima Pota kuma fim ne ba dan garami ba kuma ba na jin zaka iya daukar nauyin wannan wai kai gaba ki ɗanka wani iri ne na faɗa maka fim nake so ne ko ma menene zan bada talla ai gaba ɗaya wannan na fuskance shi da kiki ne kawai ka duba kai dai ka gani kada ka biye masa eh to abin ya rubutu ah. soyayya ma kuma ta yi eh to abin ya dan burge to yanzu ce da kuskuren ka bai ma zai gyara mira fa kyakkyawa za a saka kada a saka mummuna ka gane saboda kyan nata ya wuce ma yanda kake tunani sai dai babu runguma cikin mana kasa. sa soyayya runguma runguma ne ita kada je ta burge ni sai ni kuma labarin da na baka gabaki dai babu wata soyayya mai runguma runguma ah! cikin ta wannan ai shirman ka da shashin ka kawai ka kara da Allah wannan labari naka to gashi nan dai ya kake ga Yalla bai kai hakuri abin da ya sanar rubuta wannan za su fi dacewa da lokayen din mu. Ke dai na ruwan ka abin da ka saka bai za ka rubuta ba. Matso matso matso na san albarka naga kai kokari sosai. Ya to ai dan ma ba gane karantar mu ba. Ah. Kaga kuma ga yana kona tai haka. Kai da wuya ba. Da Allah na baka labari ka rubuta mu abin da baka ba. <laughs> Ina so ka rubuta mun duk wani abu da na faɗa maka abu mai kyau ka gane? maza shi nan sako daga farko ka gane abin da na baka <laughs> ya shi zaka rubuta mun kaka ƙara komai kaka rage eh, komai ka gane dan Allah ko da zai ka rubuta mun masu tsada eh, ka gane wanda kowa zai iya kalla na tarin kuma rungume maza ka fara kai da Allah ka zaka tan cigaba da bashi mana eh, kai iya wato ni ma barin ga maka abubuwan da nake son a tana da kuma a saka sa ciki Ni zan fito a yararren uban da baka rubuta. Sannan kuma saurayin zugegge budurwa. Sannan kuma za wata ɗauka ta tuno baya su kuma yan mata guda biyu za a saka mini. Ɗayar Hindu, ɗayar Indiya wacce za ta yi daidai da ni. Eh? Ka gane, ka tabbatar ka rubuta wannan kafin na faɗo ma na gaba. Ka rubuta mana haka nake bukata. Ta yadda ka ji na gaya maka ma, so kake sai na gara maimaita maka duk maimaici ɗaya bulala tamanin. Ka yadda. Eh. Ka gane ai. Eh, ina ganin fa yayi mutuwar ɗaya eh, farfado ma mana eh. kekkiyar jaruma sai kuma boss ni kuma jarumi daga labarin yau kuma ka ba ya kai ne karanto maka na gaban me kuma kake kallo ni wasa da Allah bari Allah <laughs> to ai ban saka alburushi a ciki ba inda san shekewa kake yi da kai magana da nan sheke ka yanzu saboda Allah ta kuke tunanin wannan abin da kuke bana zai yi Ka gane ka kyale ni da yi, ni din nan zan dora ci gaban labarin maza ka hirya ka fara rubutawa. Eh. Wani lokaci da daɗewa, Mira, mun je gurin wata yararriya bokan ya mai harka da manya-manyan bagagen aljanu. Daga nan kuma, <laughs> daga nan kuma, sai. Tabbas ni ce, wai shiɗanin yankin nan. da wani aljani a cikin garin nan eh. ya sanna amma ba zan iya taimaka muku ba kar ki da mai dan kika taimake su ubangiji zai kara taimaka ki kuma duniya za ta san ki duk da dake nan an san mu ke madan fariya madan fariya ce mama muna tambaye ki ki bamu bayanai akan abin amma kin zo sai wani magana kike yi mana wata ba ah, ta da ta mira madam dole sai mun kawo mata mun ta ce kawai mu je kin ji mama sau nawa kika taba ganin aljanu a ki ke me ke ke ke ke na faɗa miki ba ta saurare mu ba dole sai dare mun kawo mata mun ta ce tukunna wannan abin da ka faɗa shine daidai kawai mai yafce mu ba wajen nan mu je mu je mu je mu je tun da an jima za mu dawo. Kada ku damu, ni zan dawo kawo mata kun ji? Da alamu ta jawo yin mu fa, shawarar ka kuma ita ce a babbi. Kai yanzu abin da ta ce tana bukata, kuma karfe ukun dare za ka zo ka kawo mata? Ha ba ke kuwa, da idan muka yi gudun gida ma, anan gudun muke zuwa mu kwana. Gudun <laughs> gudun, wannan biyayi za mu dawo yi. yanzu zinin nan gudun ya ka kuna a ciki. 244, <laughs> min yi alƙawari, Rabi, zika muku abin da kuke bukata, mu kuma ku ba mu labarin ku. kafa ki rubuta suna na fa a jiki <laughs> ka ga doni rubutun heda sigara kike sha ha ba da mira na miki alƙawari a daren zan zo ka mata kin ji kake da mu yawwa na san baɗo kai kai kai na san baɗo banta faraka bendi facuwe wani din ake so a tsorata kuma abin rubutu kenan wani tsohon marubuci ne na dukkan alamu labarin mutuwa ka zo rubuta akan mutu ko eh, tabbas aka karama ce kai baby saboda ka kaga kai kaga kai kaga kai yawa kina ina ne okay ki fito gashi na kai miki fito mana maza ka mi goma nan ka tafi kai kai me ta bai jin tsoro kai kuna ina ne wai kuna ina ibiya Rabi, Rabi ka tashi, wuyu Rabi, Rabi ka tashi. Rabi, Rabi ka tashi, <laughs> Rabi ka tashi. Mira. ke mira da ka taba da mira ke ne ka da dalla ku da shi da shi saboda ba ban za ku ke ku ba waya me ki ba ruwa ne ruwa ta to ku mu tafi mira waya waya ku da waya saboda Allah yanzu sai gidan doro eh, wai <laughs> ai ba zoron ka nake ji ba fuska ka ce da koma kamar ta koma fari fuska ta kuma eh, <laughs> eh ta zoron sa nake ji fari ne da baki ba ba baki bane ka wani bana gari ya fito daga cikin gari da gaske nake to mu je mu je mu ga kowa kai auda ma wai kai ne ni ba da mai da sanare duk wanda ya kuskure mu da auda na na alƙawarin alburu yayi nan ga ku sarana kowa daga hannuwansa sama kai bindiga bindiga na ce a ina ne ka samu wannan bindiga eh ma ce ku sarar na ku daga hannun ku sama ma ko ku kuna san alburu eh ku ne zan ba fasa ma tumi idan maka daga yarinya nan ta bayan ka ba kai da Allah wannan bindiga ta mai gidan mu ce a ina ne ka same ta ne ruwan ka da ina na same ta ta mai gida ce fa zai kama ita <laughs> amma na ji daɗi da ce kai ga sabai bai ba da mana kasi kuma <laughs> na na <laughs> kin ga dalla da ruko min wata yawa <laughs> ya yawa hegiya ya ajiye ta kuma kuma na kamar nan ka sama da ne Mira, yanzu wai tafiya zami? gabaki ɗaya ba mu yi hutun da muka ce za mu yi ba kamata a ce mu ƙara kwanaki daga baya kin ga sai mu tafi ko ba haka ba Kinga, ga mu je mu yi salama da su kawai mm, haka za ki faɗa ke ma na san cewa ba tafiya kike son yi ba ba za ki gane ba kawai kawai dai kin takura ne za a tafi amma ni ba so nake yi ba ina so kuma hutawa ne shi yasa kika jin na faɗa miki fa haka zama zami ta yi anan kenan ke sai ki zauna ke sarauniya, bishini ni da wasa nake yi miki fa hakkin fara fusata taki. kin ga muje mi sallama ah, kaniyar ka da fanti din wani dalla dan da kikiya ah, yawa ga sanan fa ah, kai ina son ka na yanke shawara idan zamu tafi zan faɗa maka ina fata kai ma zaka so ni sosai yawa ni ko barkan ka dai kaji da dai marungu juna gaiso sai ta famsuwa eh, karbi Ke dalla mi nan tunda ni ban samu runguma ba waɗannan ya laka zabi da su ina ruwan ka kuma kana talaka ka cuci kanka ni ne da ma ba ta fati ba ko ba ta fati ka ci albaran ba zan bayar ba ka wace ma ki bashi kuɗin ki wai kai kai ka ciro mana haba kai ba na so uh, to saboda kai ne na siya na bar maka su ah. dibiya dan ah. ka fito mana nan Rabi, za mu tafi, amma wata rana za mu dawo. Za mu zo wani abu. Sai in ji Ka ji abin da ta ce maka ko? Ni ban so tafiya ba ma, amma zan dawo. Saboda son da nake yi maka. Yawa ce. Oh, menene? Yau zan kira ka. Wani abu ne? Ah. ina sauri biran dan je ko ka wuta lafiya gashi za mu tafi amma tabbas wata yanzu za mu dawo ka zo dan ya gama na abu ga ba yawa ka rage zafi ungo wai ba za ka yi hankali ba ne ko me ba don kuɗi muka yi wannan aikin nata ba kuma sai ka san mara kuɗi da Allah ka ya kake yi ina fama da wannan bakin talaucin za ban kuɗin ce bana so bakin talauci wani iri ne bakin talauci ka wannan shashancin naka ai yawa da Allah bai kamata ba to ya na iya ka iya ku daina wannan shirman me gida ya soye da mai wai ba ku sani ba to ai mai gidan mu gashi can ya siyo fetur a matsayin ka na dariya an taya fuskasa mana biki dan ka da waɗannan kuɗaɗen ne zaka zo wani gaskiya ba nake faɗa kalle ni kai mun bayani kaji ga gaskiya nake mai ya mai a fuska alƙuran da yana faɗa na ta kuɗin da gani a hannuna ne sai ya zo yake faɗa kai da shashanci sai ka je ka siyo fetur a matsayin ka da zir ina tsautsayi ne kawai tsautsayi gashi da ka kona fuska ba haka bane ba ka san me ya faru eh. da akwai mai sayar fetur na babban layi ka gane shi eh, eh. shine na ce kawon kalanzar a hefetar ya kawo ban sani ba yana sa a ci barbar da wayo wannan abu bai mun ba na so ce gaba ɗaya jikin ka kaso soye ta so wata mutuwa zai nan da kwana biyu mu je mu je mu je ina za mu je ni na nake jin jiki me da yasa kuma ku tafi ku banna ba za ku tsaya ku yi jinya ta ba kai do jinya ka kace mi eh mana lalle ku za ka jebe ka kwana kana sambatu in dai mu kake jira mi yi jinyar ka kai dan buke ke magana Allah kai ne eh, ba mu ringa cewa mutunci akan bindiga ba suna darka ba bindiga maka ka mutu ka gane ko da wasa kuma ƙoƙarin yi mana ka kuskure ka darka ma mutunci akan ko ka bayaran ka ya baci kuna tattaunawa ne in koma koma ciki kawai maza shi bindiga ka Allah kashe kai to ko mu tafi hello kai kai kai mala akan waya kwalli daya shi da kake ta wannan jajircewar ba kawai ba ba kuka za ki ba kantara za ki dauka amma ka tabbatar da ya tabbatar da Assalamu alaikum. Ashe da ma yaudara ta kika yi? Kika sa na zuba wa yaron nan guba abinci ya ci domin ya mutu. Gashi nan yanzu bai mutu ba sai ma lafiya da ya fara. Dana ma mutu zaki kashe. Lalle na yadda ni ma zaki iya kashe. Ni maganar da hankali zai dauka. Ki yi min gwaro gwaro yadda zan gane. Kin san zan zo gidan nan ne a banza kuma na koma a wofi. Yeah. in the face of an obstacle which is impossible to overcome. Stubbornness, rudeness, hard-headedness, and incredulity is stupid. The glittering danger. Ka san an ce bakonka annabinka. Na rasa wace irin ka kafiyar tsiya ce da ke yarinyar nan. Ba zan iya auren Muhammad ba. Saboda ni ina da mijin da zan aura. Ni ban taba santa ba. Kuma ba zan taba santa ba. Spoiled brats. contract a habit of annoying quite wantonly those who have charge of them, and seem to measure their own sense of well-being not by what they do, but by the degree of reaction they cause. kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory. Su ne suka takarkare suka kawo muku fim ɗin da suke da tabbacin ke ya fi waɗanda suka kawo muku a baya. <laughs> Ba ka ɗaya daga cikin irin mutanen da bacci zai kaurace wa idansu. Musamman ma a daidai wannan lokacin da ake ciki. Ba bacci ba ne kaurace ni na wa bacci. mai laya shiryawa abaka bagawa daukar nauyi sultan film factory ba da umarni husaina ali muhammad Oh, God, sir. mai laya yana nan yana nan darajar ni'imominsa ya haska ƙaddarar mu mun kasance a ƙarƙashin ni'ima ɗaya zan yi maka biyayya fiye da ƙarfin iyawata mijina zan bauta maka don rantsi duk wuya na gode da wannan ƙudurin taki dankali ashe abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa a bakin wawa akan ji magana abu kamar wasa karamar magana ta zama babba na shiga ban gida na yi alula na fito na tarbe ta an yanka ta ban san daga ina aka fi gidan na aka yi in dai ba aljanu bane babu mutumin da zai zo ya shigo gidan nan na kulle ko ina a ce haka ta kasance wallahi ka da mafita amma tabbas kai kashe matarka shi ma sai an kashe shi Allah ai dole ne yadda ya kashe min ɗata babu abin da zai hana shi ma ba za ka yi ba. Wallahi ɗana Amar, ko kiyashi ba zai iya kashewa ba. Balle kuma matarsa Sadiya, wallahi karya ake masa. Ni na kashe matata da hannuna. Wannan ta me yai kama tunda bayan tiya akwai wata caca. Ango. Idan kika tursasa ni, sai dai in faɗa miki ƙarya. To ai shi shaye-shaye ne kawai illarsa. Shaye-shaye ita ce hanyar farko da take ingiza mutum wajen aikata manyan laifuka, ciki kuma har da kisan kai. Ita ce ta gan shi ta jajirce tana son shi, ko ko a'a shi ne ya ganta ya jajirce yana son ta. Ko ko a'a an haɗa su aure ne. Objection mai shari'a. Ya kamata lauya ya san irin tambayoyin da zai dinga yi wa wanda ake zargi. ango ango giga maga kenan wai maza auren maza hukuma tana tukumarsa mutan gari suna zundansa an kada an raya an kasa sanin gaskiyar lamari amma fa inda ta siriri nan take tsinkewa in ana cin aure a bar tona cikinsa shiryawa turawa daukar nauyi abdulrazak sultan fadi gwani na gwanaye hazikin daranta sai na ali muhammad bin ali ango ka ta ni ban ga wani abu rikitarwa ko da kwaya ɗaya a cikin wannan magana ba dan mutum ya ga budurwa sai kuma jinin sa ya zo ya haɗe da ita menene din ya aure ta ba zan iya tuna me faru ba dai amma na ji daɗi jiya da daddare ka ga ne maka bayanin gaskiya in dai tsohon mutum ya ji yana ya karamar yarinya sai dai ta so shi don kudin sa shi kuma ya so guruce ta kuma matuƙar suka kulla alaka to ta take zama da mice ko lokacin ki yayi in tambaye ka mana kallon me kake min haka idan ke ga kare yana shanshina takalmi ke ma da kin san dauka zai yi ka kai ma ka kamu Gaskiya fa kokarin da kai yayi mutukar burge ni. Babu mutumin da jajircewa ka ba za ta burge shi ba. Abin da zai faru shine lokacin da tsohon ya daina haihuwa, ita kuma sannan take kan ganiyar neman bukatar haihuwa. Kai dallacin kafin ni mutane nawa ne suka auri karamar yarinya kuma suka zauna lafiya. Gaya min wanda basu tsaye ba. Michael Catron da Katrina Tajol, George Junior da matarsa, Gasef da Karina. shika. <laughs> Wace ce waccan take binka? Wannan ya tace. To, mama ba zan shigo gidan ba ne? Ƙwarai kuwa za ka shigo, da girmama mama. To, ina tarbiyyar taka, ni ban ga amfanin makula shi ba. Manju. Aisha. Matata ta da. Baba, mm, wai ka san shekarun Aisha nawa kuwa? sai da safi. Me yasa baka gaya mun ba? ƴaƴanka sun kai shekaru na. Mun raba da matata shekaru 18, Hisham shekara uku shika kuma bakwai. Bakwai a tara da 18, 25. Ban san murya kuke yi a London. Mu da yanan duk mutumin da ya kai sa'an gyatuminka, ka wake kiransa. san me Aisha tun a makaranta muka haɗu da shi. Wannan tsohon labari haka? Kalle ta kamar bata wuce shekaru talatin da biyar ba. kai ta wuce. Zan nuna miki kwarewa. Na gode Aisha. And now we go. Kin san me Aisha? Motar nan tun auren mu aka siye ta. Duk da shekarun da ta dauka amma har yanzu da kwarinta. Kwarai kuwa haka ne amma duk da haka dai ta wuce lokacin ta. Salon yayinta ya wuce, kira ta ma ta zama tsohon yayi, injin ta ma ya lalace, ki a takaice ta tashi aiki. Akwai maje tsofaffi, eh, shi shi ma sabo akwai maje sai. Mijin rinya. <laughs> Sabon kafce da kamfanin Sultan Masabarbara. mana me kuma ya rage kuke jira ku je da Allah rabu da su mai waya daga baya ragada ragada an wara wannan ita ce da ka bani to me amfani ta kuma eh gani ya kala kuɗe da ka bai wannan abin me kake so yi da ita idan ka dafa eh. wannan sai wasa ma za ta nuna muku hanyar da kuke san bi falalai <laughs> za ka bai da mu kamar kai <laughs> kai eh. in tambaye ka wai ka tun da ɗan ka taibe ka kake ko kuma jahilci ne ya hauka ka. yi magana ma la wai kuma ka biya masa ka je ba saman lallai kai Ka ga hanyar da ta nuna mana anya ba nan zamu ba ina ganin zamu fi samun sa'a nan gurin fa ni dai dodar wannan ya ba alquran ba zan taba bauɗe wannan ba nan ba saboda na san nan dan ba ita ce hanya ta ba wani lokacin kai ma kamar irin wadancan nan kake ba ka fahimta kwakwalwar ka bata da girma Mira baji ne kamar ta ce Bangalore za su tafi. Wai ka san me dalilin tafiya na tamu kuwa? In je ne motan ganta fa. Shi ne kawai yasa. Akan me to? Akan ina matukar santa sosai yanda ba ka tunani ka gane a cikin zuciyata fa kuma. Me yasa zaka dinga faɗa haka eh? Ta ya ba zan faɗa ba to? ba ya sirrin zuciya daga ta zuciya zuciyarka ta kare akan wannan tafiyar da zami kwarai dan ko na san zami nasara to ko mu je mu je dallar hello yayin mai gida kuna ina ne wani babban alamari ne yake faruwa na me kenan ai wani san aure gidan mai gida sai shi yake shi kuma daban daga me kake cewa ban gane ba da Allah hello hello hello hello bana ji sosai menene ya faru calfatai sabon labari wai Prime minista ne zo duba mai gidanmu. Kamar ya anya kuwa ka fahimci magana da ya gaya maka koko kawai ka ji ne da kamar wuya da gaske ka ƙara kiransa ka tambayi. To idan ba ba haka bane to tabbas ne ya ce an sheƙe shi. Kai wai mutumin da muka bar shi normal yanzu kuma za a kira ka gaya maka haka ka yadda. ga da ka tafi eh. sa amsa kowa kowa zai ji. Eh. To idan ma haka ne wani masifafiyar mata tashi ba ta iya sheƙe shi da ba da bane ko eh. idan kuma ka bata kasance ba watakila wanda ya kira ka shine zai da kai da matarsa ashe ke sai daga baya aure ta saboda ni na dade yana tunanin haka har wata sigina sigina za ga tana masa idan ta fito shi kuma ya ta washe haƙora kai da Allah ba haka bane ba ka gane ni da abin da na fi tsammani ka san mutumin nan mugun masharanci ne yana jin talauci ya kama shi zai ɗaukar bindiga ya sunduma wa kansa abu ne mai sauƙi a gunsa ni haka ma na fi tsammani babu mamaki kuma ka ga haka magana ta ga ta kasance oh, oh, baran kuma daga baran sa mana amsa kuwa kuwa oh! wato yadda kun nuna su ranka wai me kake ce mun dazu ne ban ji sosai ba shin shi ya sheke kansa ko kuma dai wani ne ya sheke shi eh faɗa mun ina sauraron ka yauwa ina ji ai eh, a ce ka sheke shi yanzu haka ba ga yan sanar suna neman ko saboda wannan malar tashi ta ce taron ku daban daga hannun ku kuma kuna rika shi yanzu haka ba an ba za na neman ku kuma an ta dai yin ga ku a kwamo so ku ba tare da ba cikin komai ba da haka kada ku kuskura ku da cikin wannan kauye na muku yi nisa da shi kun gane idan ba gaba kuma wallahi ku amsa ba amfanin sauraro ai tunda ba kai ka sheke ta ba kuma ni ma ba ni na sheke ta ba kan me za mu saurara to Allah tun da sai cin abincin da kake mi mun da Allah ba ka koshi ne ko me ba ka kai ni bai da man ba sai na ta kodi mona da wannan kada ma ka gane ku tumele shi ga jami'ai kuma kai ka zauna ni bari mu labe ko da ma sun zo ba za su taɓa gani na ba. Maza ka sautin mai gida. Bari na tana na bannan tun da kai ka ki buya. Na gane. To. ku ci gaba da yin binciken ni ma yana nan karasowa nan ba da dadewa ba ya da labari ne ranka ya dade wani abu ka gani na ji kamar kana waya da matarka ko ko ɗanka ne kai ruwanka da wanda nake yin waya kana gando kake waya za mu kulla abota ba mu katar hakan kaga kai su koran kai baci maza wa mota ma mota ga mu ina ne mu da mu san komi ba you a good gentleman give me permanent to come back immediately okay maza to ce ka dawo na rantse maka ba za mu da bayan labai sai mun kama su mun toma da su kai daga ta turbati mu gudu Na mutu ko ina rai. Kai dalla wannan ba madar sojojin Pakistan ce. Kai tunanin sun zo kama mana mu da bamu aikata laifin komi ba. kai da Allah kana ji ana cewa ana neman mu sheke mu fa ake nema ai za ka ce wani Allah mu kai to idan ya ka gano mu fa wannan motar eh, karata ta yi yawa yadda ka san tamar da zura yawa eh, kai mu je to sagiya sagiya mu je kai wayar yanzu ba mu ƙara so inda za mu je ba ne ba gaskiya wannan motar ta ka bata sauri Idan na tun daga can nan ma ƙasa na tuwo da tuni na je gida na zauna na huta na ci abinci ba. Kuma ka san soji sojoji bane ba dan suka ɗarka ma alburushi kai kaza. Ka banni ne magana ta mana me yasa zaka na ni? Mun kusa zuwa. Dan labarin giya kake dan. Kai ka tambaye shi mana. Ko yalla bai mu ƙara ba bane. Mun kusa sauran mu kilomita bakwai. To ayi kenan. Tafiya ta ki karewa kada sai da mu za yi. Ni ba kai ne ka ja min na mota sa duba ga dalla gaba ne ba fara. yawa mun zo ku sassauka. Wannan gida suka ce gidan wasu 'yan ta'adda. Kai ka san me za ka na farta dan kana ganin wannan gidan ka san na babban sojan ne ba karami ba. Mm. Me kuka tsaya kuna yana maza ku shiga gidan ku jira ne. Ku shige mana ku je. Ku je ka nan. Tawo mu shiga ka san ba imani ne da su ba. Yanzu a samu matsala. Kai aikin banza. Yawwa mu je mu je mu je mu je mu je mu je da kyau da kyau. Yes.

ga su na manto da su wallahi san komai barce zama albarka ita ne ce mata na ciwo eh bai ba ne mai gyaran gaba ba ga kai to ka gyara masa Ɗaiɗaɗɗen banza ne ji. Wancan satin bidiyo ya turan wasu amma ba su iya ba. Ko kuma an ce ƙwararrun masu gyara ne. Ga kafan nan maza ka fara. <laughs> Eh, ai za ka ga gyara. ai kada ka dami yalla bai na kafar jaki ma ta kare ni ya gyara shi ko ba mamma sai ta ba ma fa yalla bai na ga kokon guyo kama ida ya waska ce ya gama ni zan yi ruwan zabi <laughs> eh, kan gama maka barin dan je dan samu ruwan sha ba kai mai aiki mai kyau fa in ka gama ka kira nan mai ga ruwan dimi la la la la la la muchika mahani ka mm-hmm. ja makanasi tarasi ika gani kasti farsti kafani o oh, oh, oh. irin wannan rasa ka mai girma barin dan fara kodumo. Yalla bai, hmm? wa yake turo maka da masu gyara ma kafa? Hmm, Ramaka ne yake kira mun wani. Eh? Idan ya zo shi kafa ta za ga yana juya, kai kuma na ga ka tsaya a guri ɗaya yanzu ba abin da kake. Za ka ji ne ai. Eh. Anya kashin da mai tsatsa ba kuwa. Kaga kwalba ta ki buduwa. Ka ki ci eh? an ware muku. To ai kenan. Aiki na musamman ne. Hai. Ni ne fa da Allah. Kai, kai ne? Eh. Idan ba mulmula ba naman gurin ba zai kankame jikinsa ba. Zan je ana jira na, ma da ɗakin nan. Shikenan su ka zo. Shigalin je ya fi ne, da Allah ki ki ji tsoro. Kana lafiya chapati? Eh, eh, eh mana kina lafiya ko? Ah, ina na lafiya. Ah, na ce wai akwai daki na musamman da ba mutane a nan kuwa? Eh akwai amma yana daga baya. Yana baya da gaske. Zama da can ba. Mhm. To aiki ne ka zo. Ke dai ki zo akwai bari mai daɗi. Yalla bai ka dakata mana a hankali fa nake maka ma fa. Ba na sai eh, yawa ai an kusa gama an kusa yawa yawa yawa. gai huyo haba bai eh. bai an gama ai kada ka damu an gama yawa nan da mutuna kalilan zaka tara yawa ai gyaran namu ne akwai zafi amma akwai kyau huyo kai wai wannan bautan yarinya na bane duba ta da kyau kamar dai na son santa mira ga abun mamaki eh. dama fa ne ita na tafi nema kuma sai gashi Allah ya haɗa da ita cikin sadaka shi nan gidansu ne ya naga koyi na wai bindiga ne ka yi fada Allah nan gidan sojoji ne ta ba za ka gaban diga ba. Ah, ka ga idan muka tafiya dole mu dan kuci ko bibi ne mu yabce. dama na gaya maka gaba da ni da yanzu ma ka fara <laughs> i'm sorry kai da <laughs> kyau da kyau da kyau tun da farko idan da a ce ka amince da bukatuna da ba za ta taba kai maka haka ba wato kai a ka kana da karfin da za ka iya ja da ni ko lallai kwa ka yi kuskure ba karami ba ho ho ho ho Barisina, oh Barisina, oh. Har yanzu baka yi nadama ba. Me matsala ka ne babur? Ka tuna baya mana yadda muka yi da kai, in kuma kana bukatar na tuna ma, zan tuna maka, amma ka sani zan alburushe ka. Me gida take miki an kama ruwa? Kada ki kuskure, ki tabbatar da mana kika ce. Ni ma ki to min da ruwan. Dan Allah kake kuskure, yanzu da zata cece mu. Maza ko ma ki kwanta. Daya, biyu, uku, hudu, biyar, banda wannan, hada ni biyar. Only pub members daga mu ba wani, ko akwai. ki dalla ki dalla na goriya dise na ruhire abu ɗaya ne ki yanan shege wai wannan shirin wane ne to da dukkan alamu fa sheke wannan mutum yake sanyi mu dai mu zuba ido kawai mu kalla kada kai kokarin yin komi banda ce yana tunawa da shila da na daɗe da mantawa da bindige ka to amma saboda ita har yanzu ban shege ka ba kada mu tsaya muna bata lokacin mu immediately ka gaya mun tana yana ba fa za ka taɓa samun shila ba ita nan bayata ce manta. maganin nan naka barin fara hukunci ta kansa guri idan ka gayan ka tsira idan kuma baka faɗa ba za ka mutu maza to yanzu yanzu nan ka zaɓi ɗaya ci gaba da rayuwa mai daɗi ko mutuwa gaman Oh! yawa yawa bude kofa bude kofa mu ce mu ce mu mu da sauri ku tsaya mu ce mana taka mota Yalla bai wani aiwatan shi ne ko? Wannan shine hotonsa. mutum ne shi mai musifaffen hadarin gaske bai da aiki sai shika da harkar loli. duk wani bam da ka ji an saka a baya shine wanda yake saka shi Wanda mai fuska abin tausayin yalla bai kware ma ku wannan na shurur bit ne duk wani jami'in constable da ke mumbai ne mai gidansa da bangaren mu da shi na samu karin matsayi zuwa sama lokacin da na kawo musu ziyara aka kawo farmaki a garin ya kare rayuwata shi ya rasa rayuwar tasa maza ga mu me ya faru kulle gaskiya daki suka zane ka wayo me me aka kuma bari mana da wasa da kara kuskure irin wannan maganar to to dolan gano ko yi din waye wannan ne kadai mun zan iya ga muku ai na yi kuskure labai tunda zalimi ne shike shi kawai ya kamata mu yi yallaɓe wannan idan ya dawo ai ko ni kadai din nan nayi yayi dan alkuran sai ne gudu gudu da naman sa ka ban cikon kuna aiki na kawai na tafi ah! me yasa kake mun barazana da bindiga kada na kare jin magana kana idan kuma ka ci gaba na rantsa sai na alburu ke kai zina na gode sosai yaro ne kai mai hankali yalla bai ban isan ce rayuwa ka ba ko ba ka bane <laughs> ka gaya min dukkan abin da kake bukata na yi alƙawarin zan baka shi komi ba kuma yalla bai <laughs> to na gode ah, ah, yalla bai kada baka kira yan nan don neman mu suke alo kina jina wai cin amagan ina ne suka daya na ji wannan labarin kuma yi kyau sosai na fahimta to amma daga lokacin da muka rubuta haka a cikin script din mu za mu tsayar da abin iya haka ne ba kai baka ji karshen ba ma idan na ba karshen abin sai ya fi matukar burge ah. idan na kai ma karshen wannan labarin ah. ka tabbata ka rubuta shi daidai ka gane domin karshen akwai shakwakiya mai yawa abin da ban sani ba shi wannan mutumin mahaifin mira ne barowa garin da suka nan gurin ashe ta taho ta yi mamakin ganina a wannan guri ita ma kamar yadda muka tsira daga hatsarin da mu shirye shiga sa ba ke eh, wannan ke ke daga ta kiji eh, ke ki tsaya mana ke amma na rike ki ko da ka da wannan ki ko ya mana ki dauka ah, ba na ah, ah, ba na ce miki ke ke cikan ba eh, wai kai ne a nan gudan eh ni ne cikan amma da dauka ka tsaya ka gani tsaya mana tire zai ki mun tsirara mana ki ne zai kwance ki ko ki ka ki goge kin ji tsaya ka gani ba abin da na dauka na faɗa maka kalli ka gani wai kai me ya kake yi min ne tafati Wa! Kuti Melisi. Me haka kuma? Shekara ɗaya da ta wuce ya gama da ciwon sumbata. Oh! Yalla bai ciwon nasa ne motsa sai hakuri. <laughs> Wai ciwon sumbata ya kawo da shi? Ni kai na abin ma ya bani dariya. Ba fa ya wannan na ɗauka ba. Ina matukar sanki. <laughs> <laughs> ba ta faɗin irin wannan ba a kafa da sani ma na ji kunyar ka wai wai dariya abin ya baki san sa kike yi fa ko <laughs> to ne abin dariya kalli fa ki gani sirrin zuciya da nake so in faɗa miki fa ki banna banna ke bari mana saya haba inda ka sake ga wani abu mana gwajin atisaye na ya fara daga yau izzata za ta motsa zuciyata za ta harzuka dan dan dan dan dan dan dan wai shi ya kai koma oh kai menene yake damun ka maza ka faɗa min abin da yake damun ka shiriman tuman kai ba kuri na ce ka ban ba to hakurin ba shi ne dace da ke ba mm. kai maza ka zo ne na ce ke yarinya ki dakata yadda nake uban daba cikin yankin nan babu wanda ya daga mu murya ba na karya hannunsa bakin gane oh ne yayi kamar yadda kowa yake shekewa haka zan sheke ku ina fata kin gane sai na mai da wannan masarauta tawa ta zama fiye da ta kowa a yankin nan kuma na yi rantsuwa ya kabcan nawa ya burge kuwa <laughs> idan na tashi gashin kaina na zai yawaita kuma zan yi shika kai nitar mai zaka sosai kaji in dai mata ta haife ni sai na nuna ba ko ni wane ne ka gane mm, sai na kwace yankin nan gabaki ɗansa yi ko yayi kaɗan kawai za ka ƙara ke tun da ya to ajiya fara ɗauka na gari tun da mm, mu je mu je sai wale da ni suke wai wani kaftan fim za a yi na banza ni fa yanzu babu na da su gaba ɗaya gwanda na zo nan ne ta da mona ya fiye min tsaye na bata kaina lokaci akan sauraron su ina jin ka ga me yake faruwa ni fa takura ce ba eh, amma su ga baki ɗaya sun takura mun ko da dan hutun da ma ba sa bari su gane nayi to me kai yanzu saboda dan wannan abin zaka baka sa kanka cikin eh, damuwa kai zai faru mutane suna ganin wannan bidiyon shikenan bai da duniya zai da Allah kada ka damu ni na sai yadda zai musu mu goge abin daga ciki shashashan banza kawai ana faɗa ma kai giya daga kaka ba kifi ba tunanin ka da ganin kamo inda tun farko nan muka dinga zuwa muka dinga ɗauka abubuwa da tunanin samayika sai da ya kore ma hankalinsa ya kwanta amma wata na nan gurin za su matuƙa ƙayatarwa musamman ma a ce kai da masoyinka za a ɗauke ku. Wiki baki da aiki a kodayaushe sai dake ta magana akan hoto? Mun fi ba aikin nan, yanzu fa huta muke yi. To babban hutawa ya wuce ka shiga cikin daji ka ga abin da ke cikinsa? Mu dinga ɗaukar hotuna kawai. Kin ga wannan ɗin an ji babu matsala. Amma kin san wasu abubuwa ne a cikin nan ɗin? Wiki wace iriyar matsoraciya ce? Babu abin da zai faru a nan! Babu komai! Oh, wai ha! Wai ya ce maka! Rabi, rabi, kada kai ka zo ka taimaka mana dubiya ta fada rabi dubiya eh, dubiya dibiya ta fada cikin nan dubiya cikin gurin ina eh, kuma ta ka taimake ta dubiya ba da jiki ba kin yau kare kamata ki bi da ku fada da ko ba ka ba kuma daga baya sai ka zo kina wani iyo wai dibiya. dubiya kaga kawai ka fada ka taimake ta ke ni fa ban shirya mutuwa ba da ce kin bi ta to da ake yarkwanin ta ku fito amma ni ba zan iya ba mana cikin can gudun mana kuma zai ina kenan gashi nan ina kenan ina ke bari ba zan iya ba kai rabi ta wannan za ka shiga eh mana in na dan zunguro ta idan ta fito sai mu kwace ta amma dai ke san mana karfa zan iya tunkara wannan kada ko wani wani irin sheshes ne faɗawa ya kamata ka yi faɗawa kuma lalle kin yauka in faɗa shi ke nima tsautsayi ne sa ta faɗa fada ita ma shikenan ai sai mu je mu jana'izar ta mu binne ta ko ba haka bane me kake cewa ah ba wani abu na ce ba kawai dai ina nufin idan na samu tabbaci tana cikin ruwan ni ma sai in shiga ceto ta ko ba haka bane ba yawa bara in zungura in ji yawwa aka ke iya kamar ita ko wayo rigar ta ce ba kawai rigar ta ce ba shi kenan ta sheke kai kai kai kai kai kai eh, shi rigar kike ji to tunda dai yanzu ya koma ya riga ya wuce sai mu tattare na mina mu koma ko ba ka bane ba ni a tarihin da nake ji ma na kada ba wanda ta fadawa inda take ba tare da ta handame shi ba amma ke ga cikin sha lalle lalle bai wace ki ha ha ba ta kawai sai an ji ku ai ni ba zan yi wani aikin ba yawa ga ruwanki ke maka sai an ji ku ko ki ya aka yi ne wato kin tsare abinki ko Raul an sheke sa wa zai kare sheke wani ni ya sunan cindirkan nan mira suna da bai da kanwata ƙarya ne suna gidansa ita nake son mu fara kama tukunna dama so nake tambaye ki dama ke nake nema ina kika shiga ne me kuma ina dibiyar taka dibiya ta kuma ina tambaye ki wani abin kina bin wata amsar Ki nake tambaya na kika shiga ne eh? So yake raina mun hankali ko kuma me? Oh, me kake so ka ce? Ina nufin abin da kuka dauka nawa ku taimaka ku goge kun ji saboda kan wani ya gani ne. Oh, ah, amma dai ita ta ce tana son ka. Kai ma haka. Ina miki wata magana kina mun magana soyayya. To yaushe ne ma ni na ce ina son ta eh? A gaba na fita fita tana son ka. Dama kai ba son ta kake yi ba? Kin gani ba taba cewa ina son wani ah. kin gane? Ke da biya kina ina da fito. ta faɗa miki lokacin da nace ina son ta mana wi kai akan me kake yi min magana eh idan ki bada ce tunaninta ba sai ka je ka karba ba kai wace wata irin abu ne da Allah ki je ki anso mani mana kin gane shikenan kenan so kike ka ce min duk abin da kuke wasa kuke to ni me ma ina da ita ba wasa tsakaninmu ni gaskiya ke nake so ka faɗa min gaskiya hmm? ban gane na faɗa miki gaskiya ba gaskiya nake faɗa miki ni a ta babu wanda nake so sai ke kawai da na kasa farta miki ne eh, kin ga ki manta kawai in faɗa miki wani abu ina sauraron ka me zaka faɗa mun shin na yi laifi na ce ina son yan mai gidana na. <laughs> ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ ಈ ಚಂದ ಈಗಂತೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದೇನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ಮೋಹದ ರೂವಾರಿ ನೀನಲ್ಲವನೇ ಇನ್ನೀತಗೆ ಬೇಜಾರು ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ ಈ ಚಂದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಈಗಂತೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದೇನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾತ್ರೆಲೂ ಸಂತೆಲೂ ನೀ ಕೈಯ ಬಿಡದಿರು ಆಗಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತಿರು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಂತ ಹೇಳೋದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಾದು

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬರುವಿನ ನೀನಿಟ್ಟ ಮುತ್ತುಂಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಗಸ್ತು ಹೊಡೆವ ಚಂದ್ರ ಬಂದ ಕೇಳುತ್ತಮ್ಮ ಮೂಲು ಕೊಟ್ಟು ಸೋಣ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಸಾಲು ನಿನ್ನಾಸೆಯು ನಂದೂನು ಹೌದಲ್ಲವೇ ಇನ್ನೀತಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ ಈ ಚಂದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೇಗಂತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದನ ಚಟುವಟಿಕೆ biyar ya wuce gayi ko ba su zo ba ya kamata mu tafi ba wajen nan da Allah babu inda za mu je ina tabbatar maka yayancin turmukan za su zo wajen nan ba da dadewa ba ka daina yin abu kamar ba baka san me kake aikata ba mana wannan fa ba daukar hirin sentimental bane sam ne ban ga amfanin wannan abun ba Kare ka manta ba na roka maka alƙawarin. ba zan biya ka ko ka so dai ba da kai da yaran ka sai mun kammala wannan harkalar kai wallahi baka isa ba ni ya da kai da kai sam sam bai mun amfani ba illa wahala da nake ya shera ya kake haka shera ni fa mutum ne nake da karfin zuciya basira da kuma lissafi kare ka taba sa a zuciya ka shi da karfin murya ka zai razana ni idan ka haka kayi kuskure yaro ne kai baka san komi ba shekara goma sha hudu baya da ta gabata na yi wata harkalla ɗan kamar ya so ɗaya da ya kai na kasan me na masa <laughs> daka da kankar na kan da ke gadi a gidana su na saka suke fata-fata da yi <laughs> saura kai kai ma <laughs> jijjige ni oh, oh. تا تا تا تا تا منا Hoto girafa ce kenan ta zo take ɗauka hoto na. kika ga damar zuwa ashe ke dama ya gidan can kan ce yanzu yanzu nan ko kuma in sheke yarinya na taka lokaci kalilan kake da <laughs> ah kam kam zo maza kami kuma Hassan. Wani yarinya da kashe ke ya kace da ka gudu lokacin da ka aikata da Abin da daurewa kai. Yanzu wannan ya tace, ni fa ya ta sunanta Subita. Na canja ne na mai da shi dibiya. wai yanzu kana so ka ce ya ta ciki na na alburushe da bindiga gaskiya ka cuce ni ta soya ta kwata-kwata wannan abin bai yi min daɗi ba gaskiya ni ma sai na shige kaina kai nufinka ka sa na shege ya ta kayan baka na ran sai mira san ɗauka a madadin dibiya daga yau mira ba ta gaba ce ta ce kai ni na saka shige ta ita nan da kake cewa zaka tafi da ita to ita ce sanadiyar da ta sa dibiya ta zo ta zauna a guri na dauke ta a matsayin ka kasancewar ka rike ta kace da ita har ya zuwa girmanta yasa ba zan sheke ka ba zan sassauta ma hukunci lokuta da dama idan na turo min bincike akan yakar take zuwa wajen nan ba ganin wannan mira kawai ake gani me yasa haka to dole da akwai makarkashiya kuma ta kanka zan fara na yafe maka komi ya wuce amma ka sani ko da wasa wannan maganar idan ta fita ba da ka kafa zan zo harin da kake kuma in shege ka ka kiyaye yaran da kake takama da shi na sa a nemo sa kuma a shege sa tashi mana da yana nuna shi tsagira ne amma yanzu kun gano mai da tsagirar daga sa hmm. hmm. gida me bari yalla bai kai magana lafiya yalla bai ya kai sun jefa shi a ciki a ciki eh? can suka jefa shi kaje ka cece shi ina ne kuma ya gudu da mira Fatik zai biyo jirgin safiya yau Faɗa min gaskiya. Da Allah ka rabu da ni, ni ni bana da laifi, shi shi ne me sa mu mai komai, ni bana da laifi, na rantse maka, allura yake ba mu tagwaya mu tsira a hannunmu. Lalle ke mara kai bayani. Allura tagwaya yake ba mu matsira a hannu, duk wanda yake yin haka sai ya alburushe shi, bayan ka mu bane shi yake shirya komai. To ita kuma mira fa. Mira, hada ita. my boy. dakata mu tsaya mu tsaya na haka ka gane please please broda mu dakata haka ka gane mu dakata na ce ma ka bari ko ka bari mana kimanin da na fi kwarewa da ita zami <laughs> ok <laughs> za a fara wannan wasan zami Bill kamata ya kima ce kana bin mu a cikin dan din gidan can muna yawo tunda mun riga da mun karar da tantira tun tun ko da yaushe ina tare da ku babu abin da zai samu na san kware mako musamman ma tunda kana da ni He's on the phone ಕನ್ನಡಾದಕುಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡಿ ಗೋನು ಬಸುವಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾ ರಾಮೂ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಏರಿ ಆಗೆ ಚಂದಾ ಬಾವು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸಚ್ಚುನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಜ ಕನ್ನಡಾದಕುಸು ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡಿ ಗೋನು ಬಸುವಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಾ ರಾಮೂ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ఏరియాగే చందామాము అన్నా బాండ్ సచిన్ హిడియో బ్యాటినల్లు అన్నా బాండ్ చార్లీ చాప్లిన్ ಹ್ಯಾಟಿನಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ ಸುಣ್ಣ ಮೀಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ mai man kifi yo to ba abin da za gani sai kwalbar barasa ta kada fa ka damu na san yadda zamu mu yi musu yanzu nan banin kokon nan guda ɗaya mi gwanda saurin da dada bai ihe ni ba eh, in goma zai rike min ayyau ba sai sun yi ko da da ba su taɓa yin sa ba a duniya ah, ai ayu yadda su sha mutumi na da zarar sun kunkwada babu wani abu da ba za ka yi musu ba Me ke haka? Hmm? Wani zaki-zaki ne ke Zake, yawa. Nan jiyo mana faɗa ma wani abu. Wai na suka ɓoye abin nan nema? ma. Rabiya. Eh? Jiƙewa zami gaba ɗaya. Gaba ɗaya mu wasa zami. Wannan ruwan kwakwa kuma jiƙe na mu daina sha. Ah. Ni ji nake ma kamar tashi sama. Ni zai ki Razin menene? nama wane ki san ce. Wake wani iri? Ina kika boye wannan abu ne? Lawu! Kinga. Ba na abu ne ba. Za mu samu. Babu zai kawo mana. Baba! Wai na kika boye wannan bidiyon ne? Hmm? ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಪಾತಾಳ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟನು ಆಕಾಶ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಪಾತಾಳ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟನು ನಡುವೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೋಣಿಯಂತೆ ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣದಂತೆ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಅವನಿಗೆಂದು ಅಂದ ಕೊಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಟನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆಂದು ಅಂದ ಕೊಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಟ್ಟನು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣದಂತೆ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ಹೈ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣದಂತೆ ಶಿವ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ba ma da abin da zamu cewa annaban saboda bai saboda yana abin da hukumomin yan sanda ga wani can ya ce shi ma yana san sa za ku je ku kamo sosa ne san jin kokofin ka ai ya jama kai kallo wata kyakkyawar ɗauka da aka can labarin ba iyanin ya tsaya ba ka mago ai akwai ci gaba mai yawa ma eh. Wurti balaji wani mahindin daga idan kuma a ɗauko mun daga dayi wasa da kuma direban lasin. Kai wani karen haukan ne cije kake ta faman yi mana ihu. Ba abin da ba shi da shi wani mashin din. Kai tsaye daga Ingila mako yi mun shi ka gane? Ka taɓa ganin jirgi mai tashi sama? to shi wannan tashi yake yi dai mu hankali da kai ki wai himma da gani wai ce maka wannan mahin din na mutane ne chapate shi ma ba mutum bane bayani me zaka mai kuma oh saboda na ga lamun kamar ya ci kai kai kai maza daga nan gurin kai ya ga ka ya ga ka zai ba zai ya ga ka maza ka ba wajen da Allah ni da nake shiga daji da bindiga ni za ka laga ce wannan abu da cije ni yalla bai gaskiya faɗa maka saboda mashin din ba irin kowanne bane ba ka gane irin wanda turawa sai kira da new modern ka gane ai shi din irin nan musamman din nan ne to dai ko ma ne ne ai ba za da ke shi daga yankin da tun kaman dawon ganku na bu bada maka mu aljanu ne idan ka ce mu dauki gidan ma sai mu dauke yanzu da ka zago nan ka gani ne kana da <laughs> mu baki nan yanka mugo kwata da hankalinka ayyo <laughs> bayan ce ta mai dacen darakar da na yi sai ya dauki wani aiki ya bani kuma aikin ma na musamman ya mai da ni sa. Zan naɗa ko wani aiki da zaka dinga yi amma na sirri jami'in soja da garkuni na zan yi kokarin haɗa ka da ya aikin nan ta washila. Ita kada ce take zuwa gidansa ta samo bayanai ta fito ba tare da wani ya sani ba. lokuta da dama idan ya kokarin kawo mana farmaki shila ce take sanar da mu lokacin da suka farmake mu nan shila bata riga da ta je ba da na sun za ta sanar da mu bayanan komai dan haka kada ka ji tsoro ka tinkare shi da kudirin ka karshen sa ina da tabbacin zaka yi nasara Wane ne shi? kina ɗaukar dukkanin bayananmu kina kai masa ba ka kin yi kuskure ba ƙarami ba yalla bai shirya haka ba amma ba na aikata haka ni ba za ki min daɗin baki ba kamar candara shilila <laughs> yalla bai yarba mana <laughs> Yalla bai irin wani harbin ai baya ta bayuwa sai an haɗa da kodimo. kada ya kwakwalwa ne ce ka ci gaba kuma ma ce na na gaba komai bari samu ma abin da za ka ina zuwa ka je kawai ka fara aiwatar da aikin ka je labaituwa zan dinga kulawa da shi ni kuma dibiya ita ce wadda idan sai ke kai a halin yanzu yana son su ya kwace ta ka je kai kokarin dakatar da shi kan ma karo tunkaro inda muke saboda yadda nake jin mira a raina haka nake jin dibiya ba zan iya rabuwa da ita ba ko da zarasa rasa rayuwata happy birthday ah, <laughs> da kyau kai wannan abu ya min daɗi barin yanka oh kai <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kai ne wanda zan fara bawa ta sanadiyar ka na kasance a rayu. Yalla bai ga aika kuma sai ka ɗauka ka bani. Yawa. Maza ke ma ta bakin ki. Ah. ke ma ta bude yawa ga mun su masu taya murna barin ci gaba da tirenin yawa yawa yawa yawa <laughs> a matsayin ki na yan babban soja kamata a cikin iya harbi sannan kuma da ke ake zuwa yaƙi amma gaba ɗaya kin ga babun da kika iya hmm. baba eh? nan ba shi ya gwada sannan sai ka burge ni kaji Come on, Rabi! Come on! <laughs> sabati eh? biyo mana. Tsaya ka garbi na musamman. <laughs> Me zai yarba ba abin da iya ba Ni da ma yake gani, na bi iya karɓa ki ba. To, to, to, to, to, naji. Kai da kyau wani harbi yayi, haka ake bukatarsa. Ke, juyo mana da Allah. kai ma kwanan ka ya kare daga yau kwanan ka ya kare kwanan ka ya kare Eh, wannan ɗanyen nama da zai ji gashi hai abin ba magana ke da ka mana ke ke ke hakan dama yayi inda na faɗa fa da ta yi watan nama da ke kuwa ki ki kawai aikin ki ɗaukar bidiyo gashi nan kuma kin samu ɓare da komai ke to menene inda kin faɗa cikin ruwan ai ba za ki yi magana ba eh ai dama haka za ki faɗa kin san gabaki ɗaya yankin nan babu mutane sosai ba wanda zai san kin fara na faɗa miki ki daina magana akan wannan ba ki ga gaba ɗaya babu zai iya ba sai ya ɗauka matsoraciya ce kawai dalla ta ɗauki wannan banza kimar da takin ji Mira fa na lura ga baki dan ta matsoraciya ce fa shi yasa. To dan matsoraciya ce kuma shine zaki dinga firgita ta eh? Ba ina tsorata ta dan wani abun bane. Ita din ce ko da yaushe a firgita. Ce mun matsoraciya ce ai. Ni kuma. Kware ma kuwa. Wai ga maka ni ina tsoron waɗannan abubuwan. Kin ja mu da take. Tsaya ka ji. Ni kadai zan iya yawo a cikin nan ba tare da wani yara ko ni ba. Ba abin da nake jin tsoro ne. Ina ji iya guri. Wai zagaye me kake yi ka kasa zama ne? ba komai fa ka faɗa min ko akwai wani abun babu komai na faɗa ba komai da gaske kake eh. kai kun ga wani abun mamaki yaya kake ji a cikin dajin nan eh kuwa ai haka ne madam wani lokacin ne sai in ji kamar zan faɗi wani abu kuma sai manta rasa me ma kamata ce na faɗa sai daga ina ta ɗan zagaye ina tunanin wani abu daban ni kana na kasa gane wata irin matsala ce da ni amma kuma ba komai ba komai fa kawai dai <laughs> kai amma dai <laughs> kin san tunanin nawa ne na daban ne me kake so ka ce rabi Ni za ka zo ka faɗawa haka. Ina sauraron ka menene? Ki! Ka ji ko? Sai ka zo kana fadawa wata mira? Ki dilla ba wani abun bane. <laughs> Ni yanzu ruwa nake son sha. Sai dai ka koma ka ɗauko mana saboda makogaro na ya fara bushewa. Ah. To shi kenan bara in je wataƙila samu. Gaskiya yana da abin dariya. Duk wani abu da muka ce muna so sai ta ga ya tafi ya kawo mana. <laughs> Yana matuƙar burge ni. Wace iriyar burgewa? Inda tun farko nan muka dinga zuwa muka dinga ɗauka abubuwa, da tun min Sai da ya kore ma hankalinsa ya kwanta. <laughs> Amma na nan gurin za su matuƙar ƙayatarwa, musamman ma a ce kai da masoyinka za a ɗauke ku. Wiki baki da aiki a kodayaushe su dake ta magana akan hoto? Mun fi ba aikin nan.